bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. dukkan yabo da godiya da janjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu da kullum shi kadai ya cancanta abauta masa muna masa godiya ya ba mu iko za mu ci gaba da wannan karatu a cikin wannan littafin mai albarka muktasaru kitabi shari'a littafin al'imam al'azurri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a yau 20 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 wanda kuma shine yake daidai da biyar ga watan bakwai 7 2026 a kirgin meladiya wannan kuma shine darasinmu na takwas daga cikin wannan littafi mai albarka a wannan masallaci mai albarka masallacin sa'idiyya da ke fadamar mada a cikin garin bauchi za mu tashi babin da malam ya masa suna babu zikirin iftiraq al-umami fi dinihim wa ala kam taftariqu hadhihi al babin da zai magana akan ambatan rarrabuwar al'umma a cikin addini da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa ala kam taftariqu hadhihi al-umma kuma wannan al'ummar ita kuma kashi nawa za ta rabu babin zai yi magana ne akan al'ummomin da suka gabace mu sun sun rabu idan sun rabu sun rabu kashi nawa ne kuma me makomar wannan rabuwar da suka yi sannan wannan al'ummar ita ma za ta rabu idan ta za ta rabu za ta rabu kashi nawa ne sannan me makomar wannan rabuwar tata wannan hadifi na ko in ce hadifin da malam zai kawo a cikin wannan babu hadisai ne da wato tattaunawa take da yawa a kansu domin akwai waɗanda suka samu zamiya akan waɗannan hadisai la'alla rashin bibiyan maganganun malamai magabata na ƙwarai akan hadisan sai yasa suna ɗiban mutane suna kai su wuta alhali wutan nan ba ta ba ce ta waye ta Allah ne shi ke da azabtar da wanda ya ga dama matafiyar ahlus sunna ba dukkan bid'a ce kafirci ba akwai bidoyi da yawa wanda mai yin su ba kafiri ba ne duk wanda ku ba kafiri ba ne ba ka da ikon masa hukunci da wuta sannan akwai bidoyi da suke kafirci ne yin su su a ƙashin kansu kafirci ne amma ba kuma da zaran mutum ya yi ne sai a ce shi kafiri ba ne sai an kula da sharuɗan da malamai suka ya magabata na kwarai tun daga sahabbai da tabi'ai shin sharuɗan kafirta shi sun cika bayan sharuɗa sun cika na kafurcinsa, sannan babu mani'i ba abin da zai hana a kafirci shi akwai mawani takfir abubuwan da zaka ga cewa ga sharaɗin kafircin ma ya cika amma akwai wani mani'i kuma akwai wani abin da kuma yake hana a kafirta shi kuma ba za ka kafirta shi ba yana da kyau al'ummar musulmai su fahimta duk wanda sunansa bai zo a cikin alkur'ani karara bai ko bai zo a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karara aka ce kafiri ba ne in baka kafirta shi ba ba da zai same ka in ku kai kuskuren kafirta shi shi ba kafiri ba to nan ne ka fada rigima nan ne ka fada rigima duk wanda nassin alkur'ani ya zo faɗi kafircinsa ba ka da wani kokwanto in baka yadda da kafircinsa ba ma lokacin to ka ga matsala dan wanda alkur'ani ya kafirta shi in baka kafirta shi ba ka kare ta alkur'ani kin kare ta alkur'ani kafirci wanda ingantaccen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo akan kafircinsa kai sai ka yadda da kafircinsa bayan ya tabbata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ka ƙaryata?" ka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yake tabbatacce kafirci ne to shi yasa wanda alqur'ani yazo da sunan sai kafirta shi wajibi ne ka kafirta shi wanda sunansa ya zo a cikin alqur'ani a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirci wajibi ne ka kafirta shi amma duk wanda sunansa bai zo ba a cikin alqur'ani da kafirci a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunansa da kafirci bai zo ba in baka kafirta shi ba abin da zai same ka in kwa kai kuskuren kafirta shi alhali ba kafiri ne, yanzu ka fada matsala shi sa yana daga abin abinda yake bambanta ahlus suna da wanda ba ahlus suna ba kafirta mutane hanya ce ta kawari. ɗaya daga cin abin da malamai suka hukunci da firka waɗannan ƙungiyoyin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su sun fita daga cikin da'irar da'irar al'ummar musulmai su ne aikinsa kafurta mutane to shi yasa wannan babin yake da fahimtarsa yake da matukar muhimmanci al'imam al'ajiri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya kawo hadisin iftiraqul umma ya kawo shi ta hanyoyi ba ɗaya ba wanda hadisi ne da malamai sun yi tattaunawa a kansa al'asulu dai hadisi ingantacce shi ne abu na asali magabata sun inganta shi daga cikin malaman hadisi da suka inganta shi akwai al'imam tirmidhi rahimahullah ya shi kawo cikin jami'i nasa jami'u tirmidhi wanda ya fi shahara da sunan tirmidhi ya kawo shi hadisin abu huraira ya kawo shi hadisin auf ibn malik rahimahu rahimahu radiyallahu anhu ya kawo shi hadisin abu huraira ya kawo shi hadisin abu Maliki, ya kawo shi hadisin muawiya tun da abi sufiya waɗannan ta hanyar waɗannan sahabbai guda uku duka al a tirmidhi ya kawo shi kuma ce hadithun sahihu ne ce hadithi ne ingantacce haka abu abdullahi alimamun haikin al rahimahullah shi ma ya kawo hadithun a cikin albustadrak kuma ya ce sahihun ne walam yukharrijahu amma bukhari da musulun ba su fitar da shi ba al-imam az-zahabi a cikin at-talkhis ya muwafaqa da shi ya ce abinda ya faɗa gaskiya ne hadithi ne sahihi haka nan al mil ibn rahimahullah shi ma ya inganta ya hadisin ya kawo shi a cikin tafsirin ba wuri dai ba kuma ya yi magana akan ingancin hadisin haka nan ibn taymiya ya kawo shi ba wuri dai ba biyu ba a cikin majmu'ul fatawa kuma ya tafi akan ingancin hadisin malamai da yawa cikin malaman sunna waɗanda suka inganta shi irin sa al Shatsibi shatibi al da yawa daga cikin malaman sunna waɗanda suka ce hadisi ne ingantacce ko dai waɗanda suka ce hadisi ne ingantacce suka ɗauki ɗaya daga cikin hanyoyin hadisin suka ce wannan hanyar ingantacciya ce ko kuma waɗanda suka ce duk yadda aka yi dai hadisin nan in ka tattara hanyoyinsa dole hadisi ne ingantacce domin cikin malamai akwai wanda suka ji hadisi ne mustafizi kai akwai wanda suka ce kai mu muna ganin wannan hadisin ya kai mutawatir saboda hanyoyin da aka yi turo tushe. cikin magabata akwai alimai ibn hazm rahimahullah ibn hazm al-zahiri shi yayi wata magana wanda wasu suka fahimce ta a matsayin raunar hadisin yake dan ya kawo hadisin ko in ce ɗaya daga cikin riwayar hadisin da ya kawo sai ya ce hadisi ne la ya bai tabbata ba to nan malamai sun yi magana akan ingan raunanawan ibn hazm wasu suka ce yana nufin wannan hanyar ne bata inganta ba saboda ya kawo hanya guda ɗaya katal ya kawo sai ce la yasbut wasu suka ce a wannan lafazin ne ya yadda da hadisin asali amma ƙarshen hadisin kullu hafin nari illa wahida dukkan su suna wuta in ba hanya ɗaya ba in ba kungiya ɗaya ba suka ce wannan lafazin ne a wajen su yake ganin cewa bai inganta ba da aka su suka ce maganarsa gaskiya magana ce mu ba a rufe ba za a hukunci da ita ba tunda da ya tattara hanyoyin hadisin ne la'allama wata hanyar ya samu wata hanyar bai samu ba to ba abu ne mai sauki ya zama da cewa ya samu wata hanyar bai samu wata hanyar ba domin ku duba babban littafi aljami'u na tirmidhi sunan da tirmidhi amma ibn hazm rahimahullah yace majhul ne shi a wajensa a tirmidhin gaba ɗaya yace majhul ne bai san shi ba bai da littafin lokacin harkar samun littafi ko samun hadisi ba abu ne mai sauƙi irin yanzu ba da za ka ji littafi kawai gaje ka je a kasuwa ba haka ba ne za ka ga manya-manyan malamai amma wasu littafin hadisi ma ba su same shi ba imam imamul bai haƙi yana cewa bai samu sunan na Alimami turmidi ba bai samu ba shi ba bai samu sunan na ibn maja ba suka ce bai samu ba bai samu sunan na al'imamin nasa'i ba haka suka ce da haka a cikin sunan nasa gaba ɗaya ba a kawo su don bai sami littafin ba almuhim dai sakon da nake son fahimta a farko kafin ba shiga cikin maganar shine hadisin da asalinsa ingantacce ne abinda malamin ya bude da shi azar na babban malamin musulunci yusuf ibn asbat yace an yusuf ibn asbat qala usul al-bida'i arba'un ar-rawafid wal khawarij wal qadariyyah wal murji'ah ثم تشعب ثم تتشعب كل فرقة ثماني عشر طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة والثالثة والسبعون الجماعة التي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الناجية الإمام الآزري ya koro wannan magana da isnadin sa ne a cikin asalin littafi yace daga Yusuf ibn Asbat Yusuf ibn Asbat dai ne daga cikin manyan manyan malamai magabata na kwarai yana cikin gabagar su al-Imam Malik rahimahullah ya rufe shekara ta 159 yana riwayan hadisi daga Sufyan al-Thawri babban malami ne kuma mai yawan ibada kuma mai gudun duniya suna buga misali da shi a wajen rashin damuwa da duniya an ce masa wani yana cin haram ya ce shi duk a duniya duk abin da ya kokwanto a kansa duk abin da ya kokwanto a kansa halal ne ko haram barin sai yake ba shi in ya yi ya yi kokwanto akan wannan abin shin halal ne ko haram ya ce to barin sai yake wato kamar sa al-Imam al-Barbahari da yake cewa shi a wajen sa halal shine duk abin da zaka daga ce na rantse da Allah wannan halal ne to shine halal duk abin da ba zaka yi rantsewa da Allah ba ce to ba halal bari yace wal halalu ma aqsamta billahi ala annahu halal wal haramu duna zalik halal shine abin da ka rantse da Allah kace wallahi halal ne shine halal yace haram kuma shine duk abin da ba za ka yi rantsewa ba Yusuf ibn Asbat qala yace usulul bid'i arba'un yace tushe na bid'o'i hudu ne dukkan bid'o'i a wajensa yace tushen su hudu ne ana wannan maganan fa a cikin karni na biyu ne ba abin mamaki ba ne don an samu wasu bidoyin daga baya amma lokacin da yake wannan maganar ya ce usul na a guda hudu ne na farko ya ce an rawafidu shi ne rawafid shi'a kenan shi'a wal da kawarijawa Walƙadariyatu da ƙadariya, wal sai kuma murji'a yanzu kaga a cikin wannan maganar ai ba a faɗi jahamiya ba ma kaga manya-manyan bid'o'i ne da aka samu daga baya hanyar bid'a ba a faɗi itizali ba mutazila duk da a faɗe su a nan ba amma la'alla ka ɗauka cewa suna komawa zuwa ga wani asali daga cikin waɗannan usulun da ya faɗa duk da cewa lokacin ba sa nan amma ba za ka rasa da samu su gurbi ba a cikin waɗannan wasu malamai sun zo suna faɗan wa'ancan nan ba wa'annan ba duk wanda ya zo faɗa zai faɗi rawasil kuma da ne bari kawari amma tsakanin kadariya da murji'a za ka ga suna caccanzawa wasu ce aljahamiyya wal jahamiyatu wal qadariyya wani ya ce wal murji'atu wal abinda abin zai nuna maka dai waɗannan a wancan lokacin su ne manya-manyan bidu'o'i da suka gawurta sai ya ce summa ta tasha abu kullu firqatin sannan kowace ƙungiya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi guda hudu sai ta kakkasu ta yi rasta samani ashara ba'ifa sai ta kashi goma sha takwas sha takwas sau hudu ɗaya zai baka eh shi ne fatilkas na tani wa saba'u na firka ya ce in ka haɗa su sai su baka ƙungiya ƙungiya saba'in da biyu wasalifatu ƙungiya ta uku wasu na saba'in da uku da manzan Allah ya faɗa kamar da zamu karanta a cikin hadisin aljama'atu lati qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna hannajiya ita ce wadda manzan Allah ya sa masa suna ce aljama'a kuma su ne wanda manzo Allah ce sun tsira in ka dauki kowace da kungiya daga cikin wannan ya ce sun kasu kashi 18 yanzu ka dauki shi'a annubakti ɗaya ne daga cikin malaman shi'a yi littafi firaqu shi'a a cikin kungiyoyin shi'a 300 da wani abu ya kawo to shi ya sa malam ya sun summa ta tasha'abu ɗin ma da ya ce. yana faɗanta su sha'abu a zamaninsa ne kaga in a wancan lokacin yace sun gaba gashi ta takwas takwas da yace sha takwas da hudu to mu yanzu annobakti ya ce mai firkar firkar shi a ta kai nawa ɗari uku da wani abu la'alla kowace daga cikin ɗari uku nan ka tattara za su sake komawa cikin nawa cikin sha takwas ɗin da ya faɗa wannan yana nuna maka cewa duk abin da za a yi na cewa su ƙungiyoyin nan na ɓata da manzan Allah ya faɗa su ne wane da wane da wane da ishihadi ne ba tabbas kisa baka yanke hukunci baka yanke hukunci wata ƙungiya ba za ka yanke hukunci ka ce tabbas ƙungiya kaza tana cikin saba'in da biyun nan da manzan Allah ya ce so ‘yan wuta ba ne’ in ka iya fada to kar ka tsallake iya waɗanda magabatan nan suka fada an fahimta ko saboda haka ce ta ijtihadi don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai fade su ba sannan hatta al-khawarij da ar-rawafid da al-qadariyya da al-murji'a duka lafazin su da wannan sunan abai ba cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin malama akwai wanda suka ce duk wata firka duk wata kungiya ta bata in dai da sunanta ne suka ce in dai hadisi ne ka gani da sunanta karara suka ce to bai inganta ba akwai hasidan da suka zo da alkadariya da jahamiyya amma magabatan dewa suka ce duk bai inganta ba manzo Allah yana ba da sifa ne ba suna ba saboda haka abun ba suna yake ba a me yake a aiki ne ka iya sa wa kanka suna mai kyau ka ce mune firkatun najiya amma an ka hanyar da kake bi kuma hanyar bata ne wannan sunan zai tsirtar da kai ba zai tsirtar da kai ba wani suka sa wa sunan kansu suna jama'atu ahli sunna a wal jihadi ba suna ne mai kyau ba amma wannan sunan zai tsirtar da su zai tsirtar da su ba aikinsu aiki mai kake yi الروافضة الروافض جمع الرافضة wanda aka samo daga sunan daga kalmar arrafudu wato watsarwa ko jefarwa ana cewa shi'a haka wasu suka sai saboda rafadu khilafata abubakar da umar saboda sun yi jifa da khalifancin sayyidina abubakar da umar fa miya min dalika ar-rawafid wasu suka ce a'a li'annahum rafadu zaid ibn ali zaid dan ali ali ali dan husaini ali zaid al-abidina dan sa yana daga cikin jagororin ahlul baiti. wasu shi'a suka taru suna bin sa sun ɗauka shi ma zai yarda da abin da suke kai na aibata abubakar da umar da usman da suka bi shi sai ya ce musu aka suka tambaye shi akan abubakar da umar ya ce mutanen kirki ne bayan Allah ne sun yi zaman kirki da manzan Allah sallallahu alaihi sallama kuma jagorori ne na addini farafa buhu shi ne sai suka watsar da shi wani suka ce min dalika sun mu arrawafi suka ce daga nan ne aka kira su arrawafi da aka arrafi ba ana faɗa duk wanda bai yarda da khalifancin abubakar da Umar ba kaga in an ce sun sun jefar da Zaid dan Ali ne ma to me ya sababin da yasa suka jefar da Zaid dan Ali saboda bai yadda ya yadda da khalifancin Abubakar da Umar ne kaga dai abin yana komawa zuwa ga abu daya dan haka ar-rafida ana ga wa duk duk shi da suka yi kwandemin din khalifancin Abubakar da Umar kenan waɗanda za a samu ba su kwandemin ɗin kalifancin abubakar da umar ba to su ba za a ce da su rafida ba akwai su ne za ka ce babu ba akwai shi a zaidiya ba to muna magana akan akan nan ne <laughs> inda akwai su a duniya da wahala a ce arasa rasa shi a zaidiya su shi a zaidiya sun yadda abubakar da umar khalifofi ne ko mutanen kirki ne amma dai sun saba wa Allah eh sun saba wa Allah sun yi dale sun yi kwacen kalifanci a wajen abu a wajen sai na ali amma tun da sun yi kwacen an yadda yanzu sun zama kalifofi al'amarin su yana wajen Allah in sun je Allah in Allah abin da ya gada baya musu bam inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha waɗannan su ne mafiya dama dama a cikin dukkan sirak na shi'a to amma su ba ce da su ba, ya ce shi'a zaidiyya alkhawarij yan tawaye allazina kharaju ala ali radiyallahu ta'ala waɗanda suka tawaye wa sayyidina ali an ce da su khawarij ne da annam kharaju alaihi saboda sun yi kuruji sun yi tawaye wa sayyidina ali domin su asali suna cikin rundunar sayyidina ali amma lokacin da aka yi kissar tahkim da na ali radiyallahu ta'ala da na muawiya radiyallahu ta'ala sabanin da ya shiga tsakanin sahabbai da aka zo aka samu matsaya cewa a nada masu hukunci guda biyu bangaren na ali suka sa abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu bangaren na muawiya suka sawa amr ibn al-as radiyallahu anhu aka ce su je su su tsayar da su daidaitu duk abin da suka sulhunta suka daidaita akan zaza zaɓe ana yin wannan kawarijawa suka ce subhanallah an samu matsala hakkamun rijal sun sanya masu hukunci wasu mutane ba Allah ba inil hukmu illa lillahi ba hukunci sai Allah da haka suka kafurta su gaba daya da sayyidina alin da mabiyansa da sayyidina muawiya da mabiyansa duk suka kafurta su suka yi tawaye wa sayyidina ali ara sayyidina ali yana da abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yace dai zauna da su ya tattauna su tattauna da su abdullahi na abbas kuma je zauna da tattauna da su kuma aka yi sa'a mutum dubu hudu suka dawo da suka tattauna da shi su kawo dalili ya rushe su kawo dalili ya rushe menene me yasa me yasa suka sa mutane masu hukunci ba Allah ba yace haba ku kuwa kun manta ne a cikin aure ma Allah madaukaki ya sa a sa su hukunci ballantana yaki aure ma wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'afu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yufiq Allah bainahuma rikicin mutum biyu ne kadai fa shi ma ba rikicin ba wai yaki da makami ba Allah rikici ne wanda in ka shiga tsakani ma ka ji kunya an ji ba ko ba ka bane rikicin mata da miji haka ne in ka shiga wani lokacin sai ka ji kunya an yi rikici mata da miji an rako ta dauki kayan ta kawai ta shiga ɗakin ya ta kwanta ta yi bacci abinta <laughs> a ga rikici ya kare ko masu rikiya suka koma kawai suka banta to akan wannan kadai yace Allah madaukakin sarki ya ce a same hukunci fasu hukunci mutane ballantana wannan makomar al'umma gaba ɗaya ne haka suka dinga kawowa dalilansu yana rusawa yana rusawa mutum dubu hudu aka samu suka dawo suka biyo abdullahi dan abbas to waɗannan su ake cewa me kawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sufofin su a cikin hadisi wanda babu zai zo akan sa insha Allah wal qadariyya sai kuma qadariyya al qadariyya al qadariyatun nufa qadariyya masu kore kaddarar Allah qadariyya kala biyu ne akwai al qadariyatul nufa akwai alkadariyatul jabariya suna kishiyoyin juna ne wayannan su kadariya masu kore kaddarar Allah suna ta al'umuru unuf duk al'amura a rufe suke ruf Allah ma bai sani ba sai in bayan sun faru yake sani shi ma ta haka Allah bai kaddara komai ba <coughs> bai ma san zai faru ba shi ma wannan sun jingina wa Allah jahilci ne an ruwaito daga magabata da yawa suna cewa alkadariya majusu hadhihi al-umma kadariya sune majusawan wannan al'umma na hudu da yusuf ibn asbat ya fada almurji'a kalmar ita kuma daga irja'i ne wa akharuna murjauna min amri ko wa wata kira'a murja'una min al-irja jinkirtar da abu at-ta'khir murji'a sune waɗanda suka cire ayyuka daga imani suka ce in an ce aiki in an ce imani to ayyuka ba sa shiga ciki wata kalma ce wadda da farko da aka fara faɗanta ba za ka ganta a bace mai girma ba amma tana tafiya ta ta haifar da matsalar ta zama damuwa al'ummar musulmai gaba daya da an ce aiki baya cikin sunan imani wannan ya kai tasalsul ana ci gaba har aka kuma aka ce da imani daban aiki daban in dai kana da imani a zuciyarka duk saban Allah da zaka ba zai cutar da kai ba suka ce kamar yadda kafiri da ba shi da imani ai kaga duk da'ar da zai ba za ta amfani shi ba ko to suka ce haka duk saban Allah da zaka inda kana da imani a zuciyarka to ai saban Allah ba zai cutar da kai ba murji ake suna nan kungiyoyi ne su ma kala kala kala kamar yadda malam ya faɗa nan akwai waɗanda su ana kirga su a matsayin cewa suna cikin ahlus sunna ma wal jama'a amma sun samu wadan tintide kaɗan wanda ake ce da su murji'atul fuqaha to ne malam yake cewa waɗannan su ne manya-manyan firak ɗin daga cikinsu ne aka samu 18 18 18 sau hudu har suka zama 20 har suka zama 72 cikon ta goman kuma ƙungiyar ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce su ne aljama'a wanda su ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sun tsira idan aka ce su ne suka tsira sauran ba su tsira ba kenan lokacin da aka ce ai a cikin mutum saba'in da da uku mutum ɗaya ne ya tsira me hukuncin sauran saba'in da biyu ba su tsira ba ba haka ba ne to kalmar wannan cewa wannan su ne suka tsira wasu sai suka ɗauka cewa waɗancan ɗin to gaba ɗayansu su ‘yan wuta ne haka suka ɗauka wannan kalma ce mai girman gaske kuma wannan take haifar da wani sai ya ga wata kungiya ce to wannan tana cikin saba'in da kaza din don haka kawai dusu ya mai kawai sai afka su fahimtar wannan aƙila ta alis suna wal jama'a tana da muhimmanci a rayuwarka hadisin da malam ya fara kawo hadisin Abu Huraira malam ce wa an Abi Huraira ta yallahu anhu kala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam تفرق اليهود والنصارى على على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة حديث أبو هريرة وأن الشين يخش هرع أشكين رواية وأن حديثي الإمام أحمد يفتد أشكين مسند هكا الإمام أبو داود هكا الإمام الترمذي هكا ابن ماجة ابن أبي عاصم da Allah laka'i da yawa daga cikin malamin suna sun fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ce tafarraqal yahudu wan nasara yahudu da nasara sun rabu ala ila aw 72 zuwa 71 ko da biyu firqatan kungiya kungiyoyi na yahudu da nasara sun kasu kashi saba'in da biyu ko da ɗaya haka ya zuwa a cikin wannan riwaya shakkun minar rawi mai ruwaya ne yake shakka shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba'in da ɗaya yake ko saba'in da biyu dan gudun karyewa annabi karya sai kawo duka biyu haka magabata suke saboda ɗan tsaini a kan maganar annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya yi kokonto kaza aka ce ko kaza sai ya kawo duka biyu ko kaza ko kaza ɗayan a ɗayan biyu dai annabi ya faɗa ya yi ƙarya? yi ba wataftariku ummati al'ummata za ta kasu ala salatin wa na firka kashi saba'in da uku ƙungiya saba'in da uku haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin wannan riwaya wannan riwayar tun da ta zo da kokontar rawi mai riwaya yana shakku shin manzan Allah 71 ya ce ko 72 akan yahudu da nasara riwayar da ta zo cikin sunan na al'imam turmidi ta zo da warewa iftara ƙasar yahudu yahudawa sun kasu افترقت اليهود على ثنتين وسبعين فرقة على, على, على, على إهدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة هكذا يضوء في رواية يهودا وسنكسوا kashi saba'in da ɗaya nasara sun kasu kashi saba'in da biyu kenan abin da ya kawo halɗi cikin wannan aka kokonto rashin warewa yahudu da nasara wacce riwaya tana nuna mana cewa akwai waɗanda suka ga suka shika saba'in da biyu ne akwai wanda suka suka kuma saba'in da ɗaya yahudawa saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu mu kuma za mu zo saba'in da nawa kaga abin karuwa yake yi daga saba'in da ɗaya ya koma saba'in da biyu ya koma saba'in da uku abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a lokacin da ya faɗe shi ne Yahudawa da Nasara ya riga ya faru shi yasa ya zo da fi'ili madi tafarraqa al-yahud wan nasara kaga yahudu da nasara sun riga sun rabu amma da ya zo kan wannan al'ummar sai ce wa taftariku ummati al'umma ta kuma za ta rabu a sha a lokacin manzon Allah ba a rabu ba kwata kwata in ka ji wani abu a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sabani wani waye to duk baya cikin rabuwa jama'a sabani daban kullum muna faɗa sabani daban rabuwa kuma daban da ku iya sabawa amma ba za ku rabu ba galibi wannan saɓani an fitar da shi al-ikhtilaf duk da cewa al-ikhtilaf ana faɗan sa wani lokaci ana nufin rabuwar amma dai sau da an ci al-ikhtilaf ana nufin me saɓani amma a tafarruk shine rabuwa shi yasa kullum Allah madaukakin sarki zai yi hani yana hani akan rabuwa ne wala takunu kallazina tafarraqu wala takunu minal mushrikina minal ladina farraku ko faraku dinahum kanu shi'a innal ladina farraku dinahum kanu shi'a lasta minhum fi shay kaga at-tafarruq at-tafarruq manzo Allah al-qur'ani ya amfani da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ce taftariku ummati al-umma ta za ta rabu ala 73 kenan lokacin manzon Allah babu rabuwa duk rabuwar da aka yazo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ba samu rabuwa lokacin Abubakar ba ba a samu rabuwa lokacin umar ba ba a fara samun rabuwa ba sai lokacin na usman dan affan radiyallahu ta'ala ko kace lokacin na ali radiyallahu anhu wasu suna ganin cewa za a iya cewa an fara rabuwa lokacin na usman saboda wato burbushin kawarijanci na tawayewa shugabanni da aka fara samu dan kafin nan ba samu ba wasu kuma suna ganin cewa a wannan kaman mukaddima ne na rabuwar dan sako ne na cewa rabuwa tana zuwa ta yi kusa amma asalin rubon bata faru ba sai lokacin na ali radiyallahu ta'ala da aka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka shafi ne mudari za mu ga a wata riwaya ma taftariku. da sannu za ta rabu amma ba ta rabu ba bari mun karanta hadisan duka sai mu koma ta'aliki akan ma'anonin da hadisan suka kunsa wa ana anas ana anas رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على عهد وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم حديث عن بن مالك لقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي افترقت بنو إسرائيل بنو إسرائيل sun ala ihda wa sab'ina firqa akan kungiya 71 idan an ce kungiya 71 suwaye suka rabu 71 akan ruwayan hadisin tirmidhi da makaranta dazu yahudawa kenan nan an yi magana akan yahudawa ne an gane ko wa inna ummati sataftariku kuma lalle al'ummata da sanna za ta rabu ala 73 firqa akan kungiya saba'in da uku kullu hafin nari dukkansu suna wuta illa sawadul a'zam sai dai taron wato jama'an nan mai girma haka yazo a cikin wannan riwaya wanda bayan al-musannaf al-musannif al-imam ahmad ya fitar da ita haka na al-imam ibn majah da ibn abi asim da cikin asunna sai wasu ga cikin malamai kama wannan lafazin na a'illar sawadu azam akwai tattaunawan malamai da yawa a kansa cikin malamai da yawa suna ganin cewa wannan riwayar da ta zo da wannan ƙarin illa sawadul azam suna ganin cewa wannan lafazin da ya zo bai inganta ba wasu kuma suna ganin ya inganta domin ma'anarsa za ta iya koma zuwa ga sauran ma'anonin ko da ita a gashin kanta bata inganta ba to amma ma'anar za ta shiga cikin ma'anonin da suka inganta gwargwadon yadda suka fassara mai ake nufi da aswadul azam kamar yadda zamu zo kansa insha Allah wa an muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu أنه قام حين صلى الظهر بالناس بمكة فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة حديث معاوية عن أبي سفيان الله كرم سيداشد بابنسا أنه قام وترانا يا تاشي حين صلى الظهر لوقت اللي يسلم أظهر بالناس دمتاني بمكة أمكة faƙala ya ce ala ina rasulallah sallallahu alaihi wasallama kama fina ya ce lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi cikinmu faƙala sai ya ce ala inna man kana qablakum lallai waɗanda suke kafinku min ahalil kitabi ma'abuta littafi iftaraku sun rabu alasnataini wa saba'ina milla akan wato addinai saba'in da biyu wa inna hadhihi al-umma kuma lalle wannan al'ummar sataftariqu da sannu za ta rabu ala salatin wa sab'in kashi 73 isnatani wa sab'una fi nari kashi 72 suna wuta wa wahidatun fil janna kungiya daya tana aljanna wa hiya al-jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama yace sune al-jama'a to waɗannan sune ruwayoyin da da malam ya kawo kafin ya yi ta'alikinsa amma akwai hadisan auf ibn malikin yana cikin sunan na al-imam tirmidhi wanda riwaya ce ingantacciya a wajen malamai to gaba ta farko duk wanda ma misali a ce bai yadda da wannan hadisin ba ba sai da hadisi ka yi da gabar farko ta hadisin ba cewa yahudu da nasara sun rabu tunda abu ne da ya faru gashi nan kana gani waki ne yana daga cikin abin da yake tabbatar da lallai abu zai faru tun da ya riga ya faru za ka kare ta abin da ya faru ba zai yi ba waki ne da haka nan baya kamata a yi saɓani tunda abu ne da waki gashi nan ya faru yahudawan sun rabu nasara sun rabu a riwayar hadisun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce za su rabu yahudu kashi 71 a sun rabu kashi 71 nasara kashi 72 to wannan shine muhallin tattaunawa wasu suka ce eh sun kasu kashi saba'in da ɗayan su yahudawan haka nasaran ma kashi 72 amma ba lallai ne ka iya sanin cewa me ake nufi da kakkasuwan nasu ba amma dai sun kakkasu kuma kowa ya da sun rabu sai a bar maganar haka amma tattarowa saba'in din nan ka kirga da suwa ne da suwa ne da wane kaga saba'in da hudu kenan ta fito ai saba'in da biyu kenan ta fita ko saba'in da ɗaya ta fita wannan duba daga sha abin da aka ɗora maka amma dai sun kakkasu wasu suka ce ai abin da annabi sallallahu alaihi sallama yake fada nan shine dama mafhumul adad ne abinda larabawa sau da yawa sukan fada abu saboda mubalaga in suna so su nuna abu yana da yawa sai su faɗi wani adadi ba wai adadin ake nufi ba kenan ba ana nufin lallai saba'in ɗin nan da ka kirga ɗaya biyu uku sai ka kai saba'in mani ba saba'in ake ana nufin da yawa ne suka ce shi yasa sau da yawa larabawa za su ce saba'in sau saba'in amma ba lafazin saba'in din suke nufi ba shi yasa alkur'ani ma ya amfani da shi da Allah ya ce in tastaghfir lahum saba'ina marratan falan yaghfir Allah lakum in ka nema wa munafikai gafara sau saba'in ma ba zan gafarta musu ba Allah ba zai gafarta musu ba inda a ce annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da na san in na wuce saba'in din za a gafarta musu da na wuce kenan saba'in din nan ba laf ba adadin ake nishi ba ana nufin ko sau nawa zaka nema musu gafara ba za a yafe musu ba kamar yadda bahaushe ne zai ce maka in kai in ka rantse sau dubu ma ba zan yadda ba sai ka ce to bari rantse maka sau dubu da ɗaya ko sau dubu da goma zai yadda ai da yace sau dubu ko sau dubu ne ba zan yadda ba yana nufin har abada ba zai yadda ba suka ce to wannan mafhumul adad ne zairu murad ba adadin ake nufi mubalaga ne ma'ana yahudu sun rabu da yawa nasara za su rabu da yawa fiye da su mu kuma al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu rabu fiye da su shi yasa da biyu su kaga karuwa yake ma'ana rabuwan za ta karuwa za ta karuwa haka wasu malamai suka fahimta to duk wannan tunda akan Yahudu da nasara ne can musu abin da ya fi damun mu faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama wa taftariku ummati ni kuma al'ummata za ta kasu ala falasin wa sab'ina firqa har kungiya 73 wannan shine damuwar mu dan wancan kan labari aka bar kuma bai shafe mu ba mu ba yahudu ba nasara ba mu al'ummar annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama abu na farko cikin abin da malamai suka tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ce wa taftariku ummati al'umma ta za ka kasu suka ce wai me wace al'umma manzan Allah yake nufi domin al'ummar manzan Allah kashi biyu ne akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa su ne waɗanda aka aiko musu manzan Allah sallallahu alaihi wa amma ba su imani da shi ba su ne ummatul da'awa kenan duk al'ummar da suka rayu bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su imani da shi ba sune ummatul da'awa ummatul ijaba kuma sune wanda suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasu malamai suka ce to wai ummatul da'awa ake nufi ko ummatul ijaba ko ko duka da ummatul da'awa da ummatul ijaba kaga idan an ce ummatul da'awa ake nufi to yahudu da nasaran da manzon Allah ya bada labari da ake maganar rabuwarsu ana maganar kafin zuwan manzon Allah ne sallallahu alaihi yanzu wannan kaso da ake cewa al'ummar annabi za ta kasu to har da yahudu da nasaran wannan zamanin domin su ma suna cikin al'ummarsa domin Allah malaukaki ya aiko shi zuwa gare su وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا to amma dalilai suna nuna cewa lafazin ummati da ya zo a cikin mafi yawan ruwayon hadisin ummati ummati annabi yake cewa galibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kaja ce ummati to al'ummar ijaba yake nufi wanda suka amsa kiran sai yake nufi ba wanda suka wanda suka kafirce ba an gane ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yi magana akan zababbun al'ummar sa haka ce ummaci da yace la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi mansura kaga yace la tazalu ta'ifatun min ummati al'ummar ijaba yake nufi anan da ijma'in malamai al'ummar da suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yace a cikin su akwai wata tawaga ba za ta gushe ba tana samun taimakon Allah la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahu wanda ya saba musu da wanda ya ki taimakon su ma duk ba zai cutar da su ba hatta ta ce humus sa'a har alkiyama ta zo suna nan akan gaskiya Allah ka sa mu cikin su kaga ummati anan al'ummar ijaba ake ce haka yace wa inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athar al-wudu kaga wa inna ummati al'umma ta za a kira su kaga wannan ummatul ijaba ake nufi haka zaka ta samu da haka mafi rinjayen magana shine ummati da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa al'ummar da suka ce sun gaskata mandan Allah ne yake magana akan su su ne za su karkasu har 73 banda waɗanda ba su yi imani da shi ba su yake magana ba to waɗannan gungiyoyi guda 73 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ware 72 yace kullu hafin nari ce kullu hafin nan dukkan su suna wuta to wannan shine mahallin da yake kowanne wuri tattaunawa me ake nufi da cewa dukkan su suna wuta ana nufin duk wanda bai shiga cikin wannan kungiyar guda ɗaya da manzon Allah ya faɗa ba wanda zamu zo magana akan su ne kungiyar su wannan jama'ar duk wanda baya cikin su to ana nufin cewa kafiri ne a'a ba haka magabata suka bai ci wani ba abinda magabata suka fahimci wannan hadisun wato sun kauce hanyar kwarai ana musu ta shaidi ne suna daga cin nususul wa'i akwai nasosi a cikin alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda malamai suke ce musu nususul wa'i nassosi ne da suke nuna tsoratarwa da nuna cewa lalle masu wannan aikin sun fada cikin laifi amma ba kafurci ba ne ba wai sun kafurta ba ne ba wai sun kafurta ba ke ne magabata ba sun ci wannan maganar ba sun fahimci cewa mutane ne waɗanda suka bar kan asalin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so musulmai su rayu a kai. kuma matakai matakai ne wajen raguwar su da abin gwargwadon nisanka da barinka da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi gwargwadon yadda laifinka zai girma ma'ana masu laifi ne kuma laifi kala kala ne a ciki akwai wanda abin sai kai kafirci akwai wanda kuma bai kai kafirci ba domin idan ka ce waɗannan dole sai an mutu azaba ake nufi da cewa kullu hafin nari tambayar da za ta biyo baya shine to su waɗannan firka da annabi ya ce alfirqatul najiya a wata riwaya ko aljama'a ko wanda ya ce da aka tambaye shi zuwa ya ce ma ana alaihi wa ashabi man kana ma ana alaihi wa ashabi wanda yake kan abin da nake kai ne da sahabbaina sai a tambaye ta a ce to kenan duk wanda yake kan abin da manzon Allah yake da sahabbansa na aqida tunda maganar aqida ke yi shin shi ba za a taɓa masa azaba ba kenan yana da lafiyayyar aqida amma yana zina yana shan giya yana caca yana kaza yana kaza shikenan san tam ba za a musu azaba ba irin wa'annan ba za a musu azaba ba za a iya musu azaba su ma za a iya musu azaba kenan wannan hadisai ne hadisai ne da yake tsoratar da mutane domin shi Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi alkawari na azaba kuma ya saba shi domin saba alkawarin azaba girma ne daraja ne ɗaukaka ce ka ce za ka yi wa wani ya maka laifi bulala goma amma sai ka yafe masa sai a ce ka duba wani da karya alkawari ya ce da masa bulala goma amma biyu haka za a ce me za a ce da Allah a ce ka wani tumin kirki ne ka duba ya ce bai ya duk zai da ya masa nan ya ce da ya masa bulala amma ya yafe masa wannan girma ne da ɗaukaka da haka ba kaskanci bane abun Allah subhanahu wataala yace zai azabtar da mutane bai azabtar da su ba Allah madaukakin sarki cewa tilka hududullahi fala ta'taduha yace wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu sai yace me yudkhilhu nar kaga wa man ya'si Allah wanda ya saba wa Allah wa rasulahu ya saba manzon Allah wa yata'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah dan Allah a tambaye ka ba ka saba wa Allah ba ka saba wa manzan Allah ba ka ƙetare iyakokin Allah da na manzan Allah to tabbas ne an maka azaba ba tabbas ba ne amma abinda Allah madaukake sarki faɗa ƙarshen ayar yace yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin da haka mutumin da yake saba wa Allah madaukakin sarki matukar bai kai zuwa ga kafirci ba mutumin da yake bid'o'i amma bid'o'in ba su kai shi zuwa ga kafirci ba yana karkashin mashi'ar Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kamar yadda mazinaci mai shan giya mai karta caca mai kaza mai kaza mai kaza shi ma yana karkashin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha jama'a ba a hukunci ba a yanke hukunci wa mutumin da yake la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin gari ba ka yanke masa hukunci da cewa kafiri ne shi sabuban da suke sa a yafe wa mutum laifi suna da yawa ibnu taymiya rahimahullah da yazo kan wannan mas'alar yace ya kamata mutane su sani masu laifi hanyoyin da Allah madaukakin sarki yake masa laifi suna da yawa ya kawo hanyoyi guda goma sha ɗaya ce a takaice daga ciki akwai tuba daga ciki akwai istighfari daga ciki akwai kyawawan aiki innal hasanati yuzhibna sayiat daga ciki ci ahwal yawmul qiyama wani wani kawai fitinan da zai hadu da ita a filin tashin alkiyama anan ma ana yafe wasu laifin su yace wani azab a masa azabar sa a kabari wani addu'ar bayan Allah da suke masa bayan ya mutu wani sadaka jariya da za a yi masa bayan mutuwarsa duk wannan na sababi ne wani hadu da ceton mutanen annabawa da manzannin Allah da mutanen kirki da Allah ba su ceto wani hadu da abubuwar Allah kawai ya ce Allah kawai ya ce masa abubuwa guda goma sha ɗaya sai miya ya kirga ce duk waɗannan ba hanyoyi ne da Allah ke iya yafe mutum laifi kada kai garaje dan kaga wani mutum yana laifi ko ya mutu akan laifi shikenan sai ka ce dan wuta ne yana cikin azabar Allah al'amarin yana da hatsari yana da girma na so a ce gaskiya wannan babin yau dai kan mun kammala shi to amma kuma ta sha'una illa an sha Allah matsalar ne da yake tana da hadari shi yasa ba za mu mata garaje ba insha Allah in Allah madaukakin sarki ya kai mu ranar Lahadi mai zuwa sai mu ci gaba daga wannan matsalar da muka tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته